بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ngaba su koya filo ya buro gani bai karatu yi min littafiyan muqarrarul musabaqatul wataniya bai ba zaye tiyan asiratun na bawiya wannan bai kati gikini na waye tiyan yini ni ciya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngayi ummu salamata na aini sundoyi inda ya gina abu umayya na to yi na na etayen yi mitu ciya annabi sallallahu alaihi wasallam ngayi na na hafsa na giya sayiduna umar na sayiduna umar ya yi labarai ya tiya kendo na waba waya giwe wani bayan farko jan ajali na na yi katu ya emiton dondo emancin dondo na kendo na na na afsa lokaci na ya bauna yi gahu na isi na biya jan ajali na wato babu a cikin gabaza ganda sahaba wuce ko jiga abe a wagi wayo bugo ka tuyo ya mancin doro e giwe en tugi ko na batuna ko na gabe bayana ujiye bicha na wa ba le zando ciye ga gabin yi za na gabe wagi mina shari'a da jingin da jijin ce a da wuji su kuna jihar ce garbe annabi musa alayhi salam uga galbi annabi musa ya ga inni uridu an unki haka ihdab na tayya hatai ban da ci ga annabi shu'aibu mai tafsirin da ci ga wujin waya uga bi annabi musa ya ga me wa ga mini gin zagi guba mbo mi ga ni je waya a ci ga sayyiduna umar wa be ziyo sayyiduna abubakar ganbe be usman ga abiya wa gin hafsa ga malaman shiga e kpaya wajen biye ko kamar. kwan zagi wule ba giye ga wayawu shari'a ya daji kawo sika tun zafi ko tun zafi kin donan na na khadija tun zafi annabi muhammadu ga wayawu na sallallahu alaihi wasallam masayu na yi gana fi sanati ga tufi annabi ga wayawu a ci gaga ba giyo tun len zagi ga wayawa wuce ga mai gwako alada ya zawon gishigo wuce ya bica wasu ya manci a ci ga kowa yagi ba gi yagin zagi le yawon da ciye ko zakirkin da ciye bewa waye gimi kin da na sayyidina na aliyu wa gani ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gobi waye ya sayyidina na amza na no ne ne gi ya e wani sayyidina na amza ne ne baba ya sayyidina na ali dan ni ma ga abu talib e gin da gi usawa ya gabi nabi muhammadu gobi sallallahu alaihi wasallam annabi ci tawzari yo gan yabe ke ba gani babu amza pata ekoji wani shari'a da jiga ikudoji gwete ya wani wuje aibuwa wani mai manca bai ga bayi na galiwe ga wuje za lagiwe ya galiwe bai zumba wa boma ah, e a eji wa dawon wuci na wuje za shi shi ba za bai wani gawa bai to yi shi tukwa sayidu na umar sahaba wuci kwan na jina so ci bai bayuyu عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال حين تأيمت حفصة بنت أمرا من خنيس بن خذافة الصهمي سيدنا عمر قالوا كتنا نانا حفصة نيجيونا وبيا قدقبو واشقبو واتسوبا ebuna iga kunai sai ge huzafa samina ajali ubiyaji iza bagin nama wa kana min hasabi rasulillahi sallallahu shaida badran wadda ya zai ji toci ta ganbe dufe ganbe annabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam ya e bane wanda ciwi ka gama la mini manguru shoga zandoro na fedu bi annabi muhammadu yana yalli ube da no fedu annabi na wugan ibada na waya ji rayuwa ko kwata ne a ga zan na fedu ganbe annabi muhammadu wuli annabi ya sakon ni alkhairi na je na wace ya ijele wa fata. Hmm. da ya ga sahaba nabi muhammadu shi ji zaci tun da. sallallahu alaihi wasallam muna nabi ajiye su kuma ajiye? su kuma hajiye muna nabi ga ga khairul quruni qarni jamma na ga jamma fata na ga zai ji fenu be wina sahaba mu ji da wani su ku be duya sahaba mu ci kwannan gu ko badar amma madina ta ga buja Sai duna umar ga zuma na yi mi wuce babu uchapoje gumina nga yichaguni gani befoguweyo falakitu usman bin affan mida ba sayyidina usman egiyan affan na yi sahaba uncikona na yi halifa ta ci zuma ya nabi muhammad wani sallallahu alaihi wasallam wajen gin zagi ya annabi yawo nga yi ruka ya gani be ummu kulsumi zuma ruka yi ga annabi la ummu kulsumi yawo nga yi layu ga zunurai ne za ba haske guba ebona ga zabe ta cikin bujin ya nabi so ko gubayawa sai riyo sai sai na usman ga fara to alai hafsa mi ta ga biwi ga me wago be wagi me hafsa fakultu mici umar ta ga biwi ga in shi'ita an kahtuka hafsata binta umar wuga bawe me wa ga e gimi jiya wayawe ne hafsa na sayyidina umar ga ganbe sayyiduna eh, usman ya ga ganbe sayyiduna eh, umari gasa an zurfi amri mai ci lamarin nale falabistu layaliya fakal kadbada li an la a yau yaumi aza ga fataya mi wula ya shindo ciji wudo ya dora wula fondo ciji lokaci na sayyiduna usman bello bayan saidina umar na gawa ya ga o'o oh, oh, ebe yana wabe mi na al'amari na tulaya ni ba ni na ga yi gaga ni ga jin yawo lokacin nema ina e da mi na dauna sayyiduna umar ga muke da wani da ba sayyiduna abubakar wa ga biyu ga in shi ita an kahtuka hafsata binta umar uga bawe me wa ga yiye mi hafsa mi lawun ji yawo yawo fasamata abubakar sayyiduna abubakar susu falam yarji ilaiha shay'a adenu guna saidu na umar ga boji wuce na saidu na abubakar jibe winan sai wata ga wuce na yabo fakuntu alai auja da minni ala usman ga ta ga wuce na wani wace ya na wala ba na usman wani ga wuce ga waga zagabe waya ga wayan doro bi miwa wuji kiyo wuta dole na usman waya bayani wuji ga me ya je yawo bana ni da bukata yawo bana amma sayiduna abubakar jiwu gandora ga bai fi fe sayiduna abubakar ga yadda kan gaganci annabi sallallahu alaihi wasallam bai tiya bai waya hafsa yau fa'an ka tuha iyahu ma magin wujiya waya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na tiya ga wayan wuna edana jiya wasu na kan ga saidu na abubakar be miwa gumbe wai wuce gaga oh oh la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya hafsa falam arji ilai min le ga wa wasa sa ya ji faruwa gadan bobe wani na e bona ni ga wa gambe wajiwe maga wayen dora ni choga ga ga musha da be wai wale sa kuruje hmm uge lalle na'am e ga mushi da be mi Eh, ga wuce da bemi na umar abubakar ce yi uziri ga wulam yamna ne an a ilai fi ma ratta, illa an ka da alimtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka zakara ga wuce yando cikami ci ga yando rubi waya ebu na min je kike ga sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam baza etiye gi wa hafsa ege sana mi wami sana nabi muhammadu wana sallallahu alaihi wasallam gala mi je wogan do ba falam akun li ofshiya sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walau taraka lakabiltuha rawahu al-bukhari ngam wagan ken la siriya nabi muhammadu tulla ganwe waji waya ai wana asiri wa nabi wami wana ngala mi ga wayan do rayo da annabi na mai wafe ba zati wani da ka annabi juya wajen ni ga wujin yawo ni ga gi yawo amma annabi ba zuwa ce wo mawagan yawo ga yana dama na dana amma mi da faga ka annabi juyawa mi ga wujin yawo Kendo wa mi na Allahu akbar jama'a musulmi jile kendo na alamar yawo dasa gada ya sahaba nabi muhammadu shone sallallahu alaihi wasallam gala zandoro ha shishi ciga sayidu na umar zade diyo na zannake na wani jina zai lagiwa ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a caga sayidu na usman na shi aje laza dede na egin zagi guba ya nabi muhammadu hujja yawo bai yawari sayidu na umar na wuke lagi na na fatima na na fatima e ga ummu kulsuma na na umma be sayyidina ali na sayyidina umar gena na fatima ya wore annabi muhammadu ke gina na aisha ya yawo na igiya sayyiduna abubakar na bako jama'a musulmi za na iji maki doji yele dojayo zabuye ci dojayo zama na akida jama'a na shiga na shiga sayyiduna abubakar kafiri usman kafiri umaru kafiri ngala mai sunna je daga sayyiduna ali gagin zagi ulaya sayyiduna umar mai kafiri na sayyiduna umar dai kafiri kendo na shiya je gana ngole ga sayyiduna ali ya lagi zagi waya kafira e bona sokula ga haramu na musulmi lagin zagi waya kafiri na ngala akida hujja hujja hujja akida gura akida yahudu jiyo so kuwa ba so ku kawo ji sai mi tsohiciya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e yi ga zainab e giya huzaima wuce ya giya zaba gina ga haris na agajin zagin na taki a ga umul masakin ga yi mi a nabi dai yi mi guba e zainab ne zainab bintu jash ne zainab bintu huzaima to yi zaya bintu ku zai masu gaya ba gwajin alizori kal ta zauwaje rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainaba binta ku zai ma al’imamu zuri mini man kwaya da yi sijo ga bi sallallahu alaihi wasallam waya wajen galibin zagi na yi iga zainaba ya ku zai mana zagi na mai juta ki ga umul masakin na yin zagwagwagi gishi. sumiyat li kasrati ta'amiha al masakin ujiyen do ci layu sunnan na ebo ne zuyo ne doku gan biyan gici ya giya zagwa ba gina jijimi a nabi muhammad wani sallallahu alaihi wasallam wudi alli talaka ji wani doku biya ya ngala hutu na ya talaka ji وهي من بني هلال بن عامر بن صعصع كبيلة بنو هلال اجين عامر هاتشا غبون زاجين نتيو وتوفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي لم تلبث معه إلا يسيرا إذا قلنا جاج لتم بير يا نبي إذا قلنا جد فلو قبع نبي محمد يا صلى الله عليه وسلم حديث إن إمام تبراني قوبة وقاو الدمين يا يميا النبي صلى الله عليه وسلم نجا أجل بيوينا نانا خديجة واجا أجل تمك واكي أقول تنا نبي أكلا له madina na da na hadija jajele yi mi ba na ke jajele biya na bibe na gai ziyo zainab zaima huzaima da kirki wa doku bera to e sarawi gala hutun ne talaka jo imam zuri ce ga ya ga zai yi bayan zagin na kafi annabi puya wani gai abdullahi ya gije jasho ebe na awubu na kwe ohuda ngala man shiga yi mina na bijin yawo bai yi patana yawo faci jiyo nga le ziba na na aisha bana na jiya wuyu to yi giya gutsun aina yi miya to ba shuga yi zainab bintu jasho tsoci baza nya zagin na yi qur'ano zainab bintu jash ibn e sokoto payawo sokoto payawo سوچه الى yi labari سورة ya suratul اذ تقول للذي lillazi an الله عليه wa عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتوفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج fi azwaji adiyaihim إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله amrullahi سورة suratul azab so ce ga محمد صلى annabi muhammadu وسلم ga lokaci na waye tuci kwayi be ga gani be zai so ci jini maya wace jini maya na uga zaido zaidu uga so ci bazayo ba za yi tiyo bai bana zai dubu shi wuyo na annabi muhammadu ya bana annabi ce wulu gwagi gawa ga galbe zabagi wuce ga amsi ka rai ka zaujak agwa soyi miyan a hakuri ji ya ce liban duro ga yadda zaga da yabo bai waje agwa soyi miyan wata kilawa mu sun da soko sun da soko wato fifi nafsi kamar allahu mubdi wa tahsha nasa wallahu a haku an tasha lokaci na falamma kaza zai domin ha watara shawaye ba bai yi mu gaza da gada ya zibo gada ya zai gan be zainabi asadu ya ofe bi oji ya wuce bi ala so ce ga gani bai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga zawaji jina ka ha ya zainab fa ya wayawe likai la kuna adal mominina harajun fi adiya fi azwaji ima faya wannan faya wai mini hikima nake dabona wani fe ga musulmi ja ga lezoye a ga wadamuwa lokaci na egi na opana ga misali wa gabe yi wi egin na wuce wa yi ba gin na yi mi udana wa ga gani wi ya wala wanda na kpawuna laifi dabwa pagin za gin na yawo shari'a dajin yawai zaidu annabi kpawon ara fe juye ba annabi muhammadu ga yagi annabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam so kula al'ada wuce wu galau ga annabi ga wula ya waya zainabu pa na musola ugun gani bi egi kpaci yi na ga zaidu bogo wo ga giba gipa ti de imi ta ga be imi imi ma safi udi ai bundoro sharia ga pawawo amma wai gishin kukuro yau haramu ya yau a ga yi min nan zagin nan egi ba kowe nga ji wuya wale to ga gabi wi ko egi wa so ki ulu go de ka ba puyawa amma wai gi kwace wa lalli ya yau la shari u go ga kpagi ya ga yi ginna aga juye ba go ma ma ud'uhum li abaihim wa aqsatu inda allah eyi gindoro eba zai mauna na ga ya ba so ci egiwa ne gbogbo egi na ja Allah ya ogo pakwo egi egi oji na ga jaye ga oma mare egi egi ne a tsoma makanta Allah sunna ya zai ji mana ta wanda alkhairi ga na ga so ce in zagi in sunna ba zuluta Eh, sun na makantu ko takadan doro na ke filina e, e zai mauna amma ba gifi waje fe sun fi miya kila wuce la sun na wuta sun na uba e ba makanta ba a ah, wagan wabi wi kan doro da baban do cincin di sun na gama fe ji za wasu kiwu o gogo jama'i musulmi ji tsola da bin na shari'a wina. na kabo baba wadi yin da lugwa ki ga wani mawa bana zango ci sunan da gi ya wazo ya bana nga tula be aziki yo ko be bago yo ko be mulki yo a ah, a be ci cin wayo be wuci nabi sallallahu alaihi wasallam so kwa zainab faya wayu so cha zainab faya wayu so ci ga idza ka daw min hunna wa tara wa kana amru llahi maf'ula al'amar ya so ci ma ayyuwa na ji faruwa ni na Allahu akbar Ana zini Malik ce ga yi nga zaidu ya gina harisa ubebe ba nabi sallallahu alaihi wasallam fe tabbata ya fiye sha ne yi miunna annabi ci fe gabi ga ittaqilla su da ko wa amsi amsika laika zawjak agwa sun yi miyo agwa sun yi miyo fe ji lokacin mu fe tabbata ya fiye da fi bo gani bi zainabi na dawana e bona waga da ya tayawa su wato labari shi bai kin dona je a wajina annabi sai zai laugu be ziyo be zaidun ne na waga da ita na wukpana amma yi wagi lami fa ina littafi lobe ina mm. arbe lokaci na zai be ba annabi ga mi ga yi min na yare mm, mi ga yi min na ya to annabi sallallahu alaihi wasallam takwa gwe ce yawo kaji wufa in zagiya umar bato zai jiya zainabu na aga wuji ba gi gawa wajigin na ya wayo ya otu so ko bi gai ya zuba wani dai ilimi kur'anu na dai ilimi a hadisu. e tabi littafin na gurgudu amma ya rifi da tabi bayani mai guci jidana ka to da kendo goyi na gana yiwa ga ita ce na littafi ne ya lobe ya yi ga mukarrarul musabakata wataniya na ifi lobe kacha bayani ji dan karkashe ya tandoro sarawai amma yi tatiyan ebo ezafan bayani ga gagama, gama gwargwado na ya gana su kwa albarka wudin mawujin amfani ga wuce ana su ga zaidu dufe da bayan yi miyun na ya nabi a nabi shagun ga da hakuri ji bai yi miyoyi har bai dai lokaci na yawo bella ne yawo mai la su ko su fi gane bi muhammadu ga zawaji na ka ya zagi na fayawayawai allahu akbar anas ce ga yi ga lauka na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiman shay'an la katama azihi da nabi ga so yin da ci so mini wa na so kwai ci yuna da annabi ga al'amarin na so ne na ji faruwa gadan bugan da zai da yi me zai bi na numfaya wani ebuna ga gina wato wai miya nan kuyi soko suna ga waya wupa ya wani an ga wale ga wuce bo buna kiza wangi je ga wayi mi gi wupa ya wo ma wayi min na ya wuce na ebuna uyebu sarawin kendo uyebu na gu yebo gi ne ga usama na ngalaja ja yuga hibbu rasulillahi za boye tuchi soko ga fakana zainab ta faru. amma zainab nan fejin alfari ala a zuwa azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ta timi na jikiya nabi sallallahu alaihi wasallam na kin waju ga bayan ga zawwaje kunna a hali, kunna wa zawwajani Allah ta'ala min fawqi sabi samawat rawahu al-bukhari waju fe fe fe dajin atochi etiye na sokoji ya wuna ngaye manci yeji a ci gaga jiye ya waya tuci soko amma mi tsoci na tatiyan e sama gutu a bawa nan gayi zai faya wani gani ga tuci soko yana e sallallahu alaihi wasallam Allah haka e ba jama'i musulmi shi na yi falala agai ba zai cici wani suku jiya zai na bintu jashi nan hadisin na dabo na musu hadi ufe lajin alfahari tiya darja na suku jiya wuce faya wani ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam su ko so ya nabi labari ga zawaji na ka ha ya ya wufa ya wai wuji na gangani bai ziyan da yi mina ya ya wufa ya wai zainab Madi dangi bo gani bai nabi sallallahu alaihi wasallam to yi ta ya yi mito ta ci buga ba su ku? babu ya gina uga yi umma abi ba wani garam lato ya gina abu ne na ya giwu ba giga yi ga mu'awiyya gen abu sufiyana udam ni zai jife kawai ya annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam sahaba na dami ni zai ji zaba waje gito kona na je na sahaba na biji wani addana waya mu'awiyya salawai ya ko can leba na daga dubu bai sayi na ali na dinan wayu a e bulana ti wazi bajo su ku ya zaki tuba ji a can lana wuce ba ta yi tiye tsohon <laughs> shi addana lobo na insha Allah ah zai su kai da jibe ne bula na tiyu iri ya taki cewa ba ga zani na sahaba nabi muhammadu ya wuce maula na bufewa zani na musulmi je ji wuta ki ga mm, mai musulmi ji ki ji ya bai yagi zagi na nabi muhammadu fa ya wada ngai layu ga khalul mu'minina ibn e bana ga yi mi annabi ji nai zayo amma ga yagin nawa da na kiwiya wayo in ji zan na ji zai zabu kuci na ummu habiba radiyallahu anha annaha kanat tata ubaidillah bin jash zai bule ne yuga ubaidullah ege jash eza bagin na atan najashi da mini zai ji kela lokin ya habasha na ebe yato jashi lokaci na bayi ba fai ku sahaba ji kiyan maka e wani annabi shiga gala tela da eba ya tsun naja shi jin adalci da mulki ubu zandoro na ga tibi na kuna waju tuzuma ngala man ga kin ya afrika wuda mini ya kin bai musulunci kai lona wuna kin ya basha mini ya afrika buda ali ibn isaak kai ga ngawa kana rahala ila najashi ubaidullah na udabatu najashi famata babu ajali wudajen wa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja umma habiba wa innaha bi ardil habasha annabi sallallahu alaihi wasallam shayi miyun na fayawo yi min na mai da kiya basha bai balla wulwana Allahu akbar aga wa zai fayawa annabi ben zagin na wa su na jashi e bani mu ga musulunci go mi shayi yo amma sahaba ji da jin wazina wa musulunci go Allahu akbar e yi yo na tata diniya mi shambo amma wa musulunci go muzagin na tsubazona iza ba ginna na itishi e sukin na mutu e, ga ya sadakiya zagin na kin giba ya nabi muhammad go sallallahu alaihi wasallam e wannan wai ya sadaki na yi arbatu alaf dinari ko dir'ami kutse da guni 4,000 dirham ga wani yayi ce kinigi bu kinigi bayan sadaki bu kan gaganci jahaza ha min indihi wa ba sa biha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wucan zagin na ji shiri ga me yawo pameti yuso koya ni sadaki madana bogo wuci wai zaba gina ga shurahbil ege hasana ga zaba gin wucin ga wula tun zagin nan arbe madina wula wudu ya nabi muhammadu ya ce yawo sallallahu alaihi wasallam waje a zuwa kullu mai indi na shi shiri bata etu na shi ji shiri yawo ko ke wa gaba gwa ci ko ban zagin na cina a ga etu nufe lagi lo yawo Zan wa ke wa ga kaya nawa ko ya gi wuce na biya jiya na e ya amfani na ji wadiya na wace E gina wata kala lo yawo na go. wato nan mauna na wa da jiya ginna na da ga yato ta goya wagi wa dagwa gwabo. no da ga ga aziki. azuki ngaba da adden zagi na da azuke sadaki go kini gi baya ubo bi annabi irin zagi na na Allahu akbar annabi da yando latu zafin zagi na etiya una fana ba Allahu akbar ibn yatsu najashi da batawani wa kana muhurun azwaji nabi sallallahu alaihi wasallam arba'a mi'ati dirhamin rawahu ahmad ngai mi anabi ji pate na waji sadaki na ya ne waki dinari quba yimi anabi je ne fe sadaki ana da dinari quba 400 amma yawon yi wuki 4000 waki ni bace yi ga 4000 ngole dirhami kutu edagwiki edaguni edaguni wale wuce dukiya ta tanja wa dabala yi mina jike da Allahu akbar to man zai la ya tawuci ko bai ci shani to na jashin no a gan ga yi to amma wujajalina zai je kun sallah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam so cha annabi ya labari bu da Madina wannan ga yi to na jasha annabi sahaba ji kuye ka madina wa ci kun sallah na gai ga salatul ghaiba biyan wuce ya zaga jajali maka ko a zuda kin do ta jajali ya le kuya shari'a da jiga ya jama'a musulmi je ji yabo e ta safu ya la ne la e ti sallah ubo wage wage zai na jajali maka ke iri faruwa na ji sanda jina e ta safu fu ko ejo iya ka yaji kun sallah ka bai ile koya kin da na nabi muhammadu jiya ya na jashin nana mini ka to ci kona ibnu taymiya ga da shani etu na jashin nana ga waye ji na wayi su gici na ba hukunci be doka su koyewa daga na. e ya etu na jashin wato giwu mai da jibe musulunci ga mai ci shi kimya amma wuje hukunci wabe jama'i wuje tiya shari'a musulunci ba amma to ne wuje annabi ga kafiri waya E, ebo sai shiga wa mallam ya bi ma zalallah fa ulaika umul kafiruna zandu ne ji hukunci be so doka so ci na kafiri a so ya tsugi ci wa shi shiga yi kafira ga ibo da yelo tume doka so ko yana a we ji a we ji a na ji wanda ga ji na wani. constitution uja ya kawa uda gwabwa bal a tofi karkashe hukumar Najeriya sai na hukuma ji biya sai na sai wadda na hukuma ya na gama na wa ga gagaji ne wa karayi damini zai man wuci ko ya sun na je jita kama bai yi ga wa ya ji na wa ga ya sun doro yi kafiri na ga ibu na an lotu wabe doka su ko yana e lotu bai a e sun na na bi ji kun sallah umar lotu wabe doka su ko yake miwa e wanda za ji yi lobe wusaya wanda kagwa gwargwado na wajen na gasu wuce wuce da musulunci go mafeji gwargwado lo soko fahimna gogo jamaji la fahimta ba man kirki jo ga da la fahimta la doro gina je la sun zuciya ga ga dadi ne wani e ga dadi ne e ga wata uzayi ga uzayi ga to sai hadisi ya yi mitwani ci ngai maimuna ya e gin harisa abdullahi bin abbas na yi ga tazawwaja maimuna wa huwa muhrim annabi sallallahu alaihi wasallam wajiya wa ya maimuna na annabi datuya ihrano yi ma'anar datu hajji wa kanga ulo umra jiji hadisi na buhari bai musulmi gobe amma bayanin da ci bega annabi azin ihrami wa kanga ne ken donso na na maimuna gana ibnu abbas wuta ya labari nan amma da hadisi ya na na maimuna wato man ji maga kan doro hadisa abin sahaba ne ji faruwa ya naga kaza sahaba e da ci jiga kaza ya za a go ya wuto na ya ji faruwa ya nan gama la shari'a jin ya dana wa da tuwaji wala gu tuwaji mai aga ya wa fa ginza gindoci ko wuto ga wage wala ya za ajin ya da sau ga zu tuwaji na gai ega na ta zuna na na maimuna na ma ga waga ki kwai musulunci go waga sababi ya yi ga umar fadli na umar fadli na wi yagi ya na na maimuna wuga mai yi miyan abbaso abbasu na yin dage annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam e ba maimuna na na yi kafiri umma fe lo e mi ye gi u fe da wo bayani e musulunci e gona e baye gi wi musulmi ngai dage annabi ne abbas na fi maka kanga gona maka bu sahaba ji lokaci na adiya ku nasara a to adiya nasara ya koya rauna wana zagin na wufe lomi ya gi uji ufe dawo bayani ya musulmi ji so rayayya musulunci a gada wai fadda shawa ya tun musulmi ji wujin na nasara na musulmi ji dena wuce gan wai ba zaya ba nye nasara na musulmi idan ti kafiri da wana e ba ni e gbon e ba lauzu ya e pa ya wala da wana e bona e ba kafiri shi wani lobe yau imi ma musulmi shi wani lobe yau daga bago ya wala habas na yi bayan yagiya zina ya maimuna na lokaci na nabi muhammadu gada biya umura jishi babu maka wana waga biyu ga hali na yagiya ibi da bakuba na da wani mai waga wulawun fayawa sababi ya wuda wani garbi a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yau ya hakuri ma wa kuri ji ya zuga ban nan su kuma gigun doci ci ko kan zage adda bayi ba be bai mu daga hakuri ji mu ci gaga biyu ba su ko wallahi tallahi su ko yawa wala ci wanda su ko ji yan zage nan da don na gayi gurgudu ya katu yayi na gi kine ta yi mi twanishi mini mi ji ya nabi sallallahu alaihi wasallam mini mi guwa be ni na mi su manje go ga nabi ji yawo be ina ga ba su koya be bazayan zaguba na kenan burgudu ne ganin social barcode bai ga cibici da tocin fagen bai yi subhanaka bi hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik